Idan za a iya tunawa gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal 'yan watanni bayan rantsar da shi ya ayyana dokar ta ɓaci ga ɓangaren ilimi a jihar a watan Disamban bara tare da makasudin kai ɗaukin gaggawa ga ɗimbin matsaloli da suka dabaibaye ɓangaren na ilimi. kudirin dokar da gwamnan ya aikewa majalisar dokokin jihar domin amincewa wani bangare ne na aiwatar da dokar ta bacin a bangaren ilimin tare da manufar samar da doka wacce za ta tabbatar da ilimi a zaman wani haƙƙi na yara masu tasowa tare kuma da hukunta duk wani aiki na tauye wannan haƙƙin barista suleiman usman shine kwamishinan shari'a na jihar sokoto shine kuma ya wakilci bangaren zartaswa na gwamnati wajen gabatar da kudurin dokar na tambaye shi ko me ya ja hankalin gwamnati na daukar matakin mai girma gwamnan jihar sokoto right honorable aminu wazir tambuwar mutum ne da ya yi imani da cewa ilimi shine babban wani abu da za ka iya bar ma mutum kamar gado haka zan dukiya ya ka bar mutum dukiya saboda ilimi haske ne yana haskaka rayuwa hitilar duniya ne to tun kafin ya zama gwamna shekaru da dadewa yana da ƙuduri wannan ƙuduri na ganin cewa ya hito da wani shiri gagarumi wanda zai haɓakar da ilimi a jihar sokoto idan muka duba ilimi lafiya muhalli duka suna cikin haƙoƙi na ɗan adam amma a najeriya saboda matsayinmu na cigaba matakinmu na ci gaba bai kai ga wannan ba shesa aka sa su a sura ta biyu ta tsarin mulki wadda ake kira fundamental objectives and directive principles of state policy wanda yake yana cikin state policy na ƙasa wanda dukkan gwamnatocinmu da tarayya da jiha da ƙaran hukuma da dukkan 'yan ƙasa suka amince da shi cewa idan gwamnati ta ga dama ko ta samu hali na zartar da ɗaya daga ciki to tana iya zartar da shi kuma tana iya ɗaukaka shi ya zama matsayin haƙƙi wannan shi ne manufa da kuma ƙudurin shi mai girma gwamnan jihar sokoto na ilimi ya zama haƙƙi na kowane ɗan jihar ya zama wajibi iyaye su tabbatar da yaransu sun je makaranta kuma wajibi al'umma da kuma gwamnati su kansu su takata su rawa wajen ganin an ilmantar da dukkan 'yan jiha. To ko yaya majalisar dokokin jihar Sokoto, ta kalli wannan kudirin dokar? Tambayar kenan da na yi wa shugaban kwamitin majalisar mai kula da ilimi Aminu Balabo Dinga. Eh, to gaskiya ga kusan da aka kawo dokar shi kakakin majalisa ya yi kira da membobin kwamiti da su gaggauta saboda muhimmancin rawar da ana wannan dokar saboda duk abin da zaka ba dan adam idan baka ba shi ilimi ba ka rage to tunda har gwamnati ta hankalinta ya dawo ta wannan gefe to ita ma majalisa ya kamata su ba gwamnati goyon baya domin ta aiwatar da wannan doka kamar yadda ya kamata kuma mu a namu bangare mun ba an ba mu shi kuma Allah da za mu shi cikin lokacin da aka babu domin a samu ci gaban ilimi a jihar Sokoto. Masana sha'anin ilimi na ganin wannan matakin na gwamnati kan iya yin tasirin gaske wajen bunƙasa sha'anin ilimi to amma fa sai an yi taka tsantsan. Farfesa Malami Umar Tambol malami ne a sashen ilimi na Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto. To, munan jihar Sokoto muna cikin jihohin da aka ganin kamar muna ɗan da koma baya ga ilimi na zamani. Wannan ko ya biyo baya saboda tura mulkin mallaka da suka zo da shi sun zo da shi don amfanin kansu saboda su koya wa mutane ilimin amma don su yi musu aikin da suke son su yi musu su kaga da suka zo suka tafi abinsu suka ban mu da shi sai al'umma sun ka ɗora ganin wannan ilimi dama amfaninsa kawai ka samu ilimin don ka yi aiki don ka samu albashi amma yanzu abin ya yi yawa mutane sun yi da da ka gama sakandare ba sai ka bi aiki ba to amma yanzu an kai ga sai an shiga layi har yanzu kuma mutane ba su ɗauki su ga ilimin nan na zamani a kan matsayin abu na samun albashi kawai ba sannan kuma idan allah sa dokar nan ta kasance to sai ko 'yan masu sa idon nan su ko su yi adalci ga abin da dokar nan ta tanada don inda an ka hito can za ka ga an doka dokar nan in kana mai hali ko kana mai mulki ko kana wanda da wata huska dai ga gari ba za ta shahe ka ba idan har al'umma suka karɓa su kuma waɗanda aka damƙa ma nauyin zartaswa suka yi gaskiya to insha Allah za ta taimaka amma idan aka yi ta doka ce irin dokokin da an ka saba nan ƙasar nan abinda duk an matsala komi kyon ƙuduri idan gwamnatin da ta zo da shi ta wuce an hita batun shi abinda yake da alfanu ga al'umma ya kamata masu hukunci masu mulki su dube shi idan ka zo ko da ba ka so ne duka to ka samu da kai mai wanka ka samu ta tago da wando da riga ka koma hituwa da shi ga jama'a ba amma gaba ɗaya a jiwa da shi ba to saboda haka wannan yana cikin abin da ya taimaka amma sai an tabbatar da dorewar shi sai an tabbatar da masu zartar da shi sun yi adalci sun yi abin da ya kamata sai an tabbatar da an faɗakar da al'umma su kuma su ajiye fahimtar su ta ilimin zamani waccan su ɗauki sabuwar fahimtar cewa ko me kake yi dai akwai buƙatar ka ilmanta ta wannan ɓangare. barista suleiman usman ya zayyano wasu manufofin da gwamnati take son cimmawa idan aka zartar da kudurin dokar na farko kamar da na ce ana son a ƙara yawan mutanen da adda ilimi a cikin jiha ana son kuma a samu mutane su sa 'ya'yansu makaranta ana ganin idan aka tilasta mutane su yi karatu zuwa matakin sakandare suna da wato matakin ilimin da ko da ba za su iya ci gaba da karatu ba suna iya yin sana'a ko su yi wani aiki wanda adda muhimmancin da zai tallafa ma rayuwarsu a nata bangare kuma majalisar dokokin jihar ta yi marhabin lale da kudirin dokar wanda honorable aminu bodinga ya ce suna aiki tukuru domin ganin sun zartar da ita ta yadda za ta yi tasirin gaske ga al'umma to wannan kudirin dokar da abin shi shine mu ga cewa yadda gwamnati ta kawo ta za mu duba mu ga idan akwai wani abu wanda muke ganin ya kamata mu ja mu musa domin ƙara ƙarfi ga wannan dokar za mu yi shi sannan na biyu za mu yi ƙoƙari mu ba da mu yi fasin ɗin wannan dokar cikin lokaci kan kari kamar yadda ya kamata in Allah ya so yadda. Yanzu haka dai majalisar dokokin ta gabatar da ƙudurin dokar ga kwamitin ta na ilimi domin ya yi nazari tare da bada rahoton sa kafin ɗaukar mataki na gaba. Jihar Sokoto dai na daga cikin jerin jihohin da ake lissafawa da koma baya ta ɓangaren ilimi a Najeriya. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.